ba za mu ƙara ƙulla alaƙar babur da kai ba kuɗinmu da muka baka su za ka ɗauka ka bawu ma gaya ma gaskiya kamar yadda kuka bani ko kamar yadda ya bani to kai da kake wannan hakiki to kai da ka bani kuɗi ko ka san lokacin da ya bani ban baka kuɗi ba kuma ban san lokacin da ya baka kuɗin ba amma duk da haka ka sani ba zan bari ka cuci ɗan uwana ba kuma na gaya ma na ƙara maimaita ma wannan maganar kai ka gaya masa kayi tsuru da ido ka gaya masa kudin ka zai baka ba babur ba mun hakura mun hakura ya baka kudin ka ai Allah ne kadai ke da ikon yin abu yanzu yanzu dan ma kai hakuri na san karbe maka mashin da aka yi shine ya hasalo ka lokacin baka mashin ya zo saboda girman Allah ta wacce hanya zan gane ka kusa bani mashin tunda na dafa baka neme ni ba sai yanzu nan da muka dawo ni da kwaro kwarar ka kada yadda ya tsara ka baya magana daya zancensa ya fi ɗari baya faɗar gaskiya a dole ne ai nan ba za mu sake mu kuskuren ba gurin mu ba sai ka sake mana kuɗin mu cas a nan gurin ko wuta kake haɗiya sai ka ba mu kuɗin mu za mu ban nan gurin kuma na gaya ma wannan maganar dan haka sai ka nemo su wai abin naki ne akwai ban mamaki ke yanzu har abada duk irin sana'a da kike yi tsakani da Allah a ce ke ba za ki iya taimaka min ba magin naira ashirin shine zai hana ki girki a gidan nan dole maza su rika sakin ki ba kai ba gindi wallahi ba kaidi haka kace to bari gaya miki haka na faɗa wallahi ina dabda ita kanta jamila in daina biya mata kuɗin makaranta tunda ba dole na bace kowa ya sai ya ta kansa <laughs> to kafin ka faɗa ma na riga ka daga yau ba zan ƙara bata abincin da ka kawo ba amma ka sani ya zama wajibinka ka nemi gidan da zaka aje ni domin mutunta igiyar aurenka dan ka san nan gidan ai ba gidanka bane ko to yanzu Mary me ka magana me ka magana gida kuma haba kinga Nifa ba wani abu ne ya sa kika nayi wannan magana ba kin san shi dan adam idan ya kwana cikin bacin rai kuma ya tashi babu ko kwandala a jikinsa babu kuma inda zaka je ka karbo dole dole dole maganganu mutum ya ta zuba kamar bakin bokiti haba shine kake ta fada kake ta fada da Allah ni abin da nake so da ki haba haba Mary na Mary ta ki tafi ba gaba da gaba ba ko da baya wallahi sai an shirya me yasa yake irin wannan abun ni fa ba na son gaba a ranki da Allah ki bar wannan magana in dai wannan ne ni na janye makamai na to shikenan yanzu dai amma ka san in ka sa kafa ka fita ba mu da kayan abinci babu kuɗin a a'a duk zan ɗau kuɗi na na auno kayan abincin sannan na saka na tefane ka yadda in ka dawo zaka hada ka biya to yanzu duk abin da ka biya ka biya ko wancan ma ba na biya ba wannan ma ki san yanda zaki yi a yi abin da za a yi zan biya shikenan in ka dawo zaka yi balance dai ka san zan yi Allah yadda aiwa zai so bashi akan ai ni nan da yake ganin ba na fatan in mutu da bashi wallahi bashi ba ai mu ba za mu mutu da bashi ba bi izinin Allah ta'ala su ma wanda ake bi din ko su biya a nan ko mutum ya gane kuran kira mutum ya ma aiki amma ba za a biya mutum ba filayen nan mun sai da su amma har yanzu ba wanda ya sani wa da yaro da yarinya duk mutumin da yi giggiwa a gurin bada kuɗi ko wani abu ko wata waya ko ku kashe nasarar gani nasarar gani duk wanda ka yana kiwo ungulu to tabbas kasuwar asara yana fa. dukiyar da mahaifin sai bar musu ita ce ta tsone masa ido sai dai kash neman jefa rayuwarsa cikin ruwan duniya da lalacewa hakan ta sa ya gamo da babban ajalinsa nasarar gani da Allah an ci galiwa kuɗin mutumin can tun da shi ya walar da mu. Tarin ga baburin sanan tarin ake sa wannan ake wannan shiri zai rika zuwa muku a tashar mu ta YouTube mai suna Umar Sele Hausa TV ku yi subscribe ku danna kararrawa wai kai bala wai kai da wani. wane tauraruwa mai wutsiya ganin ku ba ganin ku ba alheri daga yau sai babu kai babu gidana in na ƙara ganin ka wallahi ranka samu kurwa sabaci babu sana'ar da nake yi kawo sannan ga talauci ya mana katutu sannan gashi ba mu da cinyo ba mu da na gobe Wai kai mai isa ne kake haka ne wannan wani irin mugun hali ne haka. Kai ba za ka haƙuri da abin da ga ba. Kai wa kake ga wannan maganar ina faɗe kana faɗe ne kai ya za a ci akan wannan abu. Gadon dukiya ba illa bane haka zalika amfani da ita ba illa bane sai dai kash wane ne zai iya tasarrafin dukiyar sai da 'ya'yan sun nemi su da yara. Ni da kai ke ma da wanne zan je. umma kamar kuma matsayin uwata na ɗauke ki abinda zan wa mahaifiyata ta ji daɗi ke ma zan iya yi rayuwarsu ta shiga cikin kunci domin ganin cewar ba su mallaki abin da suke da shi ba nasarar gani labari da tsarawa abba abdulkarim yalwa ɗaukar nauyi ishak miya mashiryin shirin umar musa sele mataimakin mai bada umarni ibrahim shamu ya fice ta bayan shamaki ya kake so mi ma kai baka san wasa ba wani wasa alhaji kai ka sani ba ina ganin girman ka banda kai ne billahi la azimu dole sai ka mutu a gurin nan dan ka san aiki na baya kwana wanda ya bada umarni sa'ad maska nasarar gani don shiri zai rika zo muku duk ranar talata misalin karfe 8 na dare ban gaya miki in zaki fita ki sanar da ni ba banda abinka me zakai yi da ita ta tafi can tana yawon kama tashar ta yau tana can gobe tana can ke idan ban miki mugun duka ba shege in game da ke a bariki sannan kuma ki zo ki dinga min irin wannan tambayar dan da rade tirka-tirka tirke rashin gaskiya ta tunzira su mutane uku daga gabas sun yi yamma ko me hakan yake nufi ku biyo mu cikin shirin zahiri ko baɗili abin da kake yi ina wanda suke kawo min labarin ka kar ka ɗauka cewa ban san abin da kake yi ba kar ka fita a gidan nan har zuwa lokacin da zan dawo zahiri ko baɗili baki ka san tamu ba irin tasu eh, Allah ko? Allah. Amma wallahi bara a rayuwarki akwai abin mamaki. Talla ina. Ina ruwanki da rayuwata. Haka nake gani ya fiye mu kin haife ni ne kewaye san me kike aikatawa. Anya rayuwa ta yi a haka. Jarabta ce ko kaddara rashin sa'ar aihuwa shirin zahiri ko baɗini shine amsa. Yarinya ce ni ba zan ce sakirin ɗacin da uwa take ji. a ranta ba idan abu mara daɗi ya faru da yarta don Allah mamaki ya haƙuri. A gefe ɗaya kuma akwai wani attajiri kuma fajiri ba shi da aikin yi sai safaran miyagun ƙwayoyi da kuma neman mata wane ne wannan. Shirin zahiri ko baɗini shirin ne na kamfanin Maska Production Nigeria Limited. Ina kai ina 'yar tasha. 'Yar tasha? Ƙwarai kuwa. Safiya fa. Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita. To menene kuma abin tsoro? ba tsoro nake ba alhaji wala abubuwan ne suka dan yawa ne wannan kura da fatar akuya da kike min yayi yawa ko ba ko mai safiya ni yayar ki ce na girme ki haka zalika zahirinki da baɗininki a tafin hannuna nake ganin sa ko kin manta lokacin da na ganki a 48 lord ke da wani ba da umarni malam sa'adu maska zahiri ko baɗini coming soon saka mishi da alheri da yau wa lafiya ya dawo ya gida kane na ka dawo eh, na dama ina so in ga ma ka je ka ma abokinka soban godiya in na tashi daga makaranta shi yake tare min abun hawa har wata rana har ma ya biya min kuɗin abun hawa ina so ka je kamar godiya gaskiya ne duk da ban san gidansu ba kuma ni yanzu ba waya ce da ni ba zan yi kokarin na koma makaranta mu haɗu da shi ne mai godiya bisa ga kirkin da yake miki yauwa kun yi sabani da mahaifinka na so a ce kun haɗu wallahi saboda zuwa yi abu jajen yana da ɗan bukata ya samu wani abu a wurinka mun haɗu da shi ai a kun haɗu eh mun haɗu takaici na ɗaya shine da ɗari biyar kaɗai ya samu abu to ita ma ɗari biyar ɗin Allah ya amfana ta wata ran sai a samu fiye da haka kawai ni dai abin da nake bukata shine ku dinga taimaka masa shi ma haccan din duk ku dinga taimaka masu saboda ka gani shi ma yana da haƙƙi akan ku domin mahaifinku ne ya yi ɗawainiya da ku kafin ku kawo haka yawwa Allah ya muku albarka shi ke ni ma dama ina so ne shiga nan makota duba salamatu wai ta ɗanyi zazzaɓi na ce to bari na shiga in duba ta

gaskiya ne to kai kuma kana kana son dan manna gashi kana tausayinsa kuma ko gidanku bai taba zuwa ba zai zo ne moni ai mai kaunaka dole ka kaunace shi wallahi shi ma ba karamin so yake nuna mun kuma gashi momi yana da kirki gaskiya ne to ba komai ka bari jibi insha Allah in aka siyo kayan in aka kawo kayan abinci gida to zan ɗiban maka naka in ware wanda zaka je ka kai mai gidan nasu ka ji ko na gode mun allah ya raya miki ya raya mun kai ko ku ya raya mun ku bi duka hmm? kai da antinka allah ya raya mun ku to mu alaka ba ta yi allah ya raya mun ku ku biyu domin ita yayar ka ce ita na fara samu sannan na sani shi kamar nan agafa ba zai yiwu ba kai tagumi ni tagumi babu mai ko sisi a cikinmu kuma yanzu a ce ko kuɗin garanto ne da mu wallahi sai mun yi wata uku ba mu samu mashin a hannun mu bare ba mu da ko sisi akwai matsala wallahi tabbas akwai matsala nan ni tun yanzu ba kullun ake dora tukunya a gidan mu ba to ina hajiyan nan taka fasin jankan ka kira ta sai ma babur mana kai kyale hajiyan ni kusan sa tv ma ban yi waya da ita ba to kai ka taba ganin inda mai kudi zai neme ka kai fa za ka neme shi ka san ba shi zai ƙare da kai ba kai za ka ƙare da shi ai sai ka kira ta sai mana babur saboda wallahi a wannan rayuwar da muke ciki wannan halin da muke ciki na rantsi da Allah akwai matsala in